yanzu haka da hankulan iyaye a jihar taraba sai fa ƙara tashi yake yi sakamakon wani mummunan ɗabi'ar shan kwayan fitan hankalin da aka ɗauko cikin kwanakin da ta cewa wasu kan kashe kansu ta hanyar bankawa kai wuta ko kuma ratayewa kamar yadda ya faru a garin jalingo inda wani mai gadi da ake kira sa'idu babura da ke tu'amali da kwaya ya rataye kansa takalman shi sai ya ijiye a cikin itacen sai ya kama itacen ya hau da igiya ka karfan igiya irin wanda ake ɗaure shanu sai ya sargafe kanshi ya ɗaura igiyan a sama ya sargafe kanshi sai ya faɗo kasa to bayan ya sargafe kanshi Ɗin kafan shi na lilo har ya mutu da asusu ba an idar da sallah mai gadin ya je ya samu mai anguwa ya gaya mishi akan cewa su zo su ga wani abun mamaki fa ga wani nan ya yi sargata kanshi. Ko a kwanaki ma dai sai da wani matashi a Jalingon ya banka wa kansa wuta tare da neman kona mahaifinsa sakamakon tu'amuli da kwaya batun da yanzu haka ke karata da hankulan iyaye a jihar Taraba da Adamawa. ya zama musu zaka ga yau ko eh, nan da wata sai ka ga yaro yana tafiya yana tafiya karshe dai sai kaga ya tube wando ina tafiya gindin banza to abun din ya zama gama gari e don da hali a haɗu a taimaka ga man gwamnati ya taimaka yadda zai za a cire mana yaran mu su daina shan koyan sai hankalin mu yana tashi ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi mu dai muna nan kan addu'a yanzu ka duba fa yaran mu na yanzu na. sun lalace ba kyan gani yaro dai ka ganshi yana ta galgal galgalgal aka fadali to dan sanin abubuwan da matasan ke sha ne a kwanaki na leka wani waje da ake hada hadar kwaya da ake kira temple ko kuma tora bora ya sunan wajen oga a sunan wurin temple dai ake kira kuma wannan kayan aiki ne suke wuri duka to kayan ayyuka dai wanda za a zo a siya a je ana dan taimakawa yana supporting a wurin aiki kaman kwayoyi mana irin su tramol vetra duka dai su su diazepam duka akwai a wurin a yan mata ma suna dai ɗaya daya kamar da yadda jami'an yaki da fatauci da mashin kwaya ta kasar NDLEA ke bayyanawa ana fa samun karuwa masu tu'ammali da kwaya cikin ma har da yan mata Alhaji Hassan Abdullahi Zungeru shine kwamandan hukumar a jihar Adamawa sannu a hankali daga zo mu je fati zo mu je wurin biki a nan ne ake koya musu wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta mm. ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci mm. kullum tana tunanin wannan to kaga kawaye sai su uh, ce mata ta sha baliyon fata dai shine Allah kawo kashe wannan matsala da ke neman hana iyaye bacci Ibrahim Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya